Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana gungu Muhammad Dantani ke dauke da ragama shirin ga kanun labarin. Ƙungiyar kwallon kafa ta kasar Niger Mena Afrim ta durkusa a karon kusa ga na ƙarshe da ta yi jiya da ƙasar Algeria a kwamfarar Chan za ku ji ra'ayin wasu magoya baya na birnin Yame. wani projen kiyaye rubuce-rubuce na kasar Nijar cikin nau'in Arabiya da Ajami a yau da sahi ne aka saka usul ɗinsa a nan yame muna ɗauke da cikon bayani a cikin shirin a cikin rahoton musamman na shirin zamu ga yanda rashin kwanciyar hankali ke tasiri ga tattalin arziki a gundumar banki lare. Mau sauraro barkamu da yau laraba ɗaya ga watan fabiyari 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla bari mu soma da ƙwallon ƙafa Jiya Talata, tawagar kwallon kafa ta kasar Nijar Mena Afrim ta yi kasa a gwiwa a karon da ta yi kusa ga na ƙarshe wanda ya gama ta da Fenek na ƙasar Algeria wadda ta ci Mena Afrim da wato raga biyar da banza a ranar Juma'a uku ga watan Fabiyari Mena Afrim za ta karo na samun jeri da tawagar Madagascar wace kasar Senegal ta fitar salamatu kadari yau da sahe ta nada mana ra'ayin wasu magoya bayan mena Afrim 'yan niger. An samu sakaci na 'yan wasa da kuma gajiya cikin yanayin da suka buga wasa, musamman ƙasa mai masaukin baki da dandazon jama'a wajen mutane dubu arba'in sai da aka rufe wajen shiga. Duka wannan sun sa 'yan wasan Algeria suka lalasa samun da cibiyar da nema. Amma dai ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, saboda ran juma'a mai zuwa za mu yi karawa na neman mataki na. Ok, euh, ni ina 'yar mun bari an kware mu bisa tunani. tunanin cewa Algeria tana cikin matsi ba mu aje hankalin ba in ba haka ba muna yar cin wannan wasa ba mu da matsin lamba suna gaban yan kallon su abin da ya samu cikin kuskure domin mun yarda da kanmu sosai ya kamata mu sa kai cewa Niger ce take duka bayan mu wannan matsin lamba ne kowa yana cikin murna daga Yamai Zandar har zuwa Difa kowa ya sa cewa sai mun ci wannan wasa A yau da safe ne a nan yame aka saka usul ɗin furojen kiyayewar takardun da aka rubuta a ƙasar Nijar da sashen rubutun Arabiya da na Ajami Mara na Jami'ar Abdulmumni ta yame tare da haɗin gwiwar Fondation Jarda Erkel ya gabatar komi ke manufar yin hakan Profesa Mamadu Saidu ya ba Rafika a tayar amsa a kai ga fasarar bayanin nasa. Ya shafi tanadin rubutun ajami a nan Nijar. Mahimmancin rubutun ajami bai da iyaka. Abu ne mai mahimmanci ga tarihinmu na rubutun harsunanmu na gida. Ta hanyar rubutun ajami yana kumshe da abubuwa da dama na al'adunmu da saninmu suna cikin waɗannan takardu. Abu ne mai kyau a samar da wani tsari da bunƙasa wannan rubutun a a cikin nahiyarmu sannan mu kai matakin tanadin su ta hanyoyin zamani ina ganin ana iya amfani da wannan damar tanadin waɗannan kayan kuma a ba su daraja bayan aikin tsaftacewa a shigar da su cikin na'ura zamani Ina ƙarfafawa masana gwiwa samar da tsari na darajanta waɗannan kayayyakin tafiyar yanayin Nijar studio Kalangu bari mu isa yankin Mangari. Yau da sahe wajen karfe bakwai da rabi wata gobara ta afku a unguwar Dileram ta biyu a garin Ingigimi. Gobarar ta laƙume ɗakuna da dama kuma ta yi ɓannar kayayyaki, dabbobi sun toye kuɗi da wasu dukiyoyi duka wato wutar ta lankume wakilinmu abdullahi maina ya aiko muna shaidar wasu mutane biyu da suka fuskanci lamarin bari mu saurare su gobara wannan dukan babu abin da muka hudda sai kayan mu na jikin mu bincin mu yan falon duka wuta mu kuɗin mu babu muna kwance ba ni da lafiya ban na jin daɗi ba ɗaya na ji ana ta yi da na fito gaba ɗaya babu rinwa guri duka bunu ne duka gaba ɗaya wuta ta kama shi tsaka Allah ya aiko mu yana da yawa ne suka gobara dai sai dai mu ce mu gode Allah tunda abu ne daga Allah Allah ya riga ya kadarto shi ya same mu da ta tashi gaba daya da ke ana iska kasan lokacin iska yanzu to muna kokarin cire na waɗanda ke ta kama makwabtan namu a lokacin wuta ta yi mu da ta maka mu ma gaba daya wuta muka gurba mu iya zahi shine duka ta kama gidajen mu gaba daya da sauran mu duka sun rushe bangaren asara babu abin da muka huda ne har kudi ma akwai mutane suna bani ajiya irin mutanen mu da an sun zo to wallahi ne zaba ba samu adadin ko nawa ne ma kudin mutane akwai mai dubu hamsin akwai mai jika ɗari ma ya bani kiran da musu su ne ya kamata abin da Allah ya sa suka hikari su taimaka mu tunda yanzu duka gashi a heli muke komi babu shi a wajen muke A nan babban birnin ƙasa ranakun Litinin da Talata a nan Yame an yi wani babban taro na ƙasa bisa ga tsarin shirya haji da a ƙasar Nijar harabar minista ce ta shiryar da taron tare da haɗin gwiwar hukumar shiryar da aikin haji da umura koho an fitar da shawarwari da dama a cewar Hassan Mani shugaban haɗakar masu kamfanin haji da umara ga fasarar bayanin da yamma Adama Dawaki. Sarin jaye mun jaddada kan batun sufuri mun ce gwamnati ta gaggauta fitar da kamfanin kamfanin jiragen da zai yi jigilar mahajjata kamfanin jiragen da hukumomin saudiya suka tabbatar da shi domin samun damar fidda kuɗin haji kai mahajjata cikin lokaci dawo da su cikin lokaci bukata ta biyu ita ce abin da ya shafi ba da kulawa domin kula ita ce rakiyar mahajjata tun daga rubuta su har zuwa dawowar su daga hajji akwai batun wurin kwana akwai kuma batun abinci mai kyau abin da bai shafi koho ba amma muke fatan sa ido kansa gaskiya muna bukatar koho ta gaggauta shirye-shiryen hajjin shekara ta 2023 bisa tsarin farashi ya kamata a tsaida farashi domin mahajjata su samu su shirya cikin lokaci. A wani fannin kuma yanayi a cikin keɓeɓen hurumin Park W ya taɓarɓare dangance da kasancewar 'yan jihadi a wurin a rawaitar wata ƙididdiga ta International Crisis Group ya yi a jiya ne aka gabatar da sakamakon a nan yame a gaban masu ruwa tsaki daban-daban a wannan hurumin gandun dajin Sumana Shina ya firanta da Dr. Ibrahim Yahaya mai nazari a rukunin International Crisis Group ga fasarar bayanin nasa. 'Yan ta'adda sun girku, girko yana kawo kalubale da yawa suna amfani da keɓen gandun daji matsayin gurin zamansu inda nan ne suke shirye-shiryen ayyukansu sai su yada manufofinsu a waɗansu wurare. Suna canza ra'ayin jama'a da suke yankunan domin su bi ra'ayinsu. A yau keɓaɓɓen gandun daji ya kasance babban kalubalen tsaro ga dukkan ƙasashe uku. Akwai ƙoƙarin da hukumomi suke yi domin tabbatar da tsaro da kuma kai ga arzikin ƙasa da ke yankin da duka abubuwan da ke kawo cikas na tsaro kafin shimfiduwar 'yan ta'addan. Abin da muke yi shine lalaben matsaloli a yankuna da kuma matakan tuni ake ɗaukawa da abin da ya rage a yi domin kula da wannan batu na tsaro a tabbatar da walwala a keɓen gandun dajin. Mu sake leƙawa yankin Mangari al'ummomin jihar Difa sun fuskanci tasirin rashin kwanciyar hankali sosai tun shekara 2015 kuma tun tumbasar ruwan kogin kogin Komadugu Yobe ya zo ya haddasa ambaliya a cewar gwamnan jihar an ɗau matakan da suka dace domin farfaɗo tattalin arzikin jihar bayan janyewar ruwan Komadugu. Mutari Muhammadu ɗauke da fasarar kalamun gwamnan Difa wato isman Yusuf Yunus. Ruwan Komadugu ta ambaliyar sun zo sun dagule yanayi na mamayar gonakai wurin noma da wajen kiyo. Yanzu da ruwan suka janye al'umma suna ta komawa domin yin ayyukansu da suka saba. Musamman musamman noma da noman rani inda yanki ne mai matuƙar albarka da ake iya noma tattasai da rake a ƙoƙarin da gwamnati ta yi yayin da shugaban hafsan sojojin Nijar ya kai ziyara a yankin tafkin Chadi ya ba da umarnin tabbatar da tsaron yankin da jama'a suke kamun kifi wanda a cikin kwanciyar hankali a yanzu suke kamun kifinsu a yau idan kuka je difa za ku iya samun kifi da ke fitowa daga tafkin Chadi ina ganin wasu ayyuka za su biyo baya domin ƙarawa makama kifi gwiwa su samu da yawan A jiya a birnin Berlin Transparency International ta wallafa manuniyar yanayin cin hanci da rashawa a cikin duniya a bana ƙasar Nijar lamarin ya ɗansa sauta daga 31 zuwa 32 wannan sakamakon ya samu ne biyo bayan kokowar haɗayya ga wato ga wannan cin hancin da cin rasawa a ƙasar Nijar a cewar mamman wada shugaban kungiyar ANLC ta ƙasar Nijar ga bayanin da ya yi a kai. sai mu ce Niger an ci gaba saboda bara tana da maki 31 bisa 100 bana ta samu 32 bisa 100 ana cewa corruption ta rage sai mu ce Niger ta an ci gaba kaɗan saboda shine muke cewa ma'aikanta a ci gaba da kokowa da can hanci da rashawa a ci gaba da yanda aka fara kila ma in ana iya a yi wannan abin da aka fara yi zai sa Niger ta samu wuri na kwarai ta samu maki na kwarai da tsarin da muke in ana kokowa ana ganin sakamako yana gyaruwa in ba a kokowa kowa ana ganin kuma sakamako yana komawa ƙasa sai a ce wannan ƙaro da aka yi daga hannun ma'ikanta da ƙoƙarin da kowa ke yi a cikin ƙasa Bari mu kammala da batun kiwon lafiya a yankin Arewa, matan garin Dodoriya cikin kwamin ɗin karkarar dogon kirya gundumar dogon dutse na cikin wahalar kai mata masu juna biyu a asibiti cibiyar karɓar haifuwa guda kaɗai ke akwai wadda tafi kusa kuma tana a kilomita goma. Wakilinmu na musamman Mamman Ada ya firanta da malama Akarabo wata ungozo magarin ga bayani da ta masa. Da dare aka kira na in ɗauki mace ta aihu tsakan dare ga hanya, ga hanya ne ka ɗauka ɗiya ko ɗan da in isar da shi gidan likita. Kamar yanzu mace ba ta da labari ba mu da likita sai aihuwa ta tuwo mata da dare. Sai mu ɗauka zuwa likita bisa tarko jaki haƙiriya kilo tara har da ɗan kingaye. In an ka tuwo da katari aihuwa sai ta samu ga hanya. Ba ɗai ba ba bi ba ba uku ba. Akwai matsala mun yi ta faɗin matsalolin nan na mu samu taimako na har yau a kama mu na abban mu samu. Nan dai garin mu ba mu da likita da karɓa aihuwa sai dai mu in gozamin ne a kire mu mu ɗauka mu ta yi wata ne matsala ita ta tunda in tatto gida lahiya sai mu yanke cibiya mu wanke dan da babu wani abu amma yanzu cikin shekarun ga duk da matsala na ta katuwa sai mun dauka muna yi musu wayar da kai muna yi musu gargadi su zan zuwa awo ta hana muke muna yi an ba mu horo bisa ga wannan gargadi muna yi musu gargadi Gundumar bankilare na iyaka da Burkina Faso da Mali wani yanayin da ke haddasa hare-haren masu ɗauke da makamai da ba a tantance ba ko kaka yanayin ya kasance wakilinmu Yusuf Iliwat ya aiko mana firarsa da Haruna Iliman mashawarcin da'ira ga zubin firar tasu. Muhimman ayyukan tattalin arziki na kumin ɗinmu su ne noma na biyu kiwo na uku shi ne kasuwanci. Mala Haruna kuna iya yi muna bayani akan barazanar da ke tauye tattalin arzikin gundumar ku ta Bankilare. Barazana kan waɗannan ayyuka tana da yawa babbar matsala ita ce wadda kowa ya sani batun tsaro. Gaban wannan batu na tsaro mu riƙe cewa cikin jihar Bankilare rashin zuwa wasu yankuna ya sa babban ma'aikata ko sashen noma ba ya iya yin kamfe domin ganin abin da aka yi ko me yasa noma bai yi ba. Wannan matsala ce da ke da nasaba da rashin tsaro. Haka kuma a wajen kiwo. A bangaren kiwo a yau makiyayi ba ya da incin ya rike fiye da saniya goma dalilin ana iya sace shi domin yana da wannan arziki. Wannan yana raunatawa kuma yana kawo barazana ga ci gaban wannan sana'a. Game da kasuwanci muna da na farko matsalar lalacewar hanyoyi da kuma hana yawon babu babura cikin kumin dinmu da ya kara rura wutar matsalar. Rashin man fetur wuraren sai da mai duka ba sa aiki dalilin matsalar tsaro. Dukan waɗannan abubuwa suna ƙara haddasa tsadar rayuwa da hana ci gaban ƙananan kasuwanci. Matsalar hanya man fetur sun sa a cikin bankilare ba ka samun kabu-kabu. Garin ya yi nisa sosai ba mu da alaƙa da sauran birane. Yaya za a dawo da daidaiton zaman lafiya ga al'umma bankilare? A wa gani na farko ya kamata gwamnati ta dukufa da ƙara hoɓɓasa ta fuskar tsaro domin wannan sashi na mu ya isa wuraren da ke nesa a cikin komin ɗin domin su yi aiki da ya rataya kan wayansu. Na biyu shine abokan hulɗa su tallafa wa komin mu. Muna kira ga waɗannan abokan hulɗa da su kawo ɗauki ga matasa domin su tafiyar da ayyukan samun kuɗin shiga ya kasance aikin barema ko kasuwanci. Wani abu da bai kamata a maida gefe ba shine ya kamata abokan hulɗa su tallafa wa gidajen rediyo domin domin wayar da kai ya shafi dukkan waɗannan yankuna da jami'an gwamnati ba su zuwa waɗannan yankuna da aka bar su kaɗai abokan hulɗa su dukufa su taimaka ma gidajen rediyon karkararmu amma abin da muke faɗi ya isa ga al'ummomin man sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin wanda ya daidaita muku seti kuka ji mu daren da kam isa lawali da kuma asumana shina editan maraicen yau haka zalika da mustapha mamman sani da rahila usmana masu ba da umarni da dukkan abokanan aiki na nan studio kalangu na cikin kasa ni naku dan badan dan arlit malam mamman gungu ke muku sallama a ci gaba da saurare lafiya ga musa hassan ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci.